الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأسرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك يا السلام عليكم ورحمة الله idan ba a manta الدرس a darasin da ya gabata mun tsaya karkan aya ta sha daya سورة cikin wannan sura mai albarka farkon aya ta goma sha biyu inda Allah ce qul liman ma fi samawati wal ard qul lillah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى ka ce da su liman ma fi samawati wal ardi da wane ne mulkin sammai da mulkin kasa yake halittan sama da halittan kasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakanin mallakar wane ne قل كتيد رسول الله من لك الله ليس كبي إن لم يقولوه إن سوق فقد أكم با لا جواب غيره دوم باب وتأنسى في ونه wato ubangiji ta'ala shi yayi tambayar shi ya baiwa kansa ansa irin wannan tambayoyi sun zo a cikin alqur'ani a wajen saurare daban wato hikimar da ke cikin su shine tabbatarwa ko kisar da sako ga masu karanta alkur'ani cewa mutanen da wannan tambaya ta sauka a kansu tabbatacce a cikin an a cikin bukatun su wannan shine ansa da haka ba a jira sai mun faɗa bari Allah ya ƙara sadan a cigaba ko ba ka lokaci ma tun haka ne a sai sai kul man yarzuqukum min as-samawati wal ard sai ce ne qul inna to ko sun faɗa ko ba su faɗa ba da ma wa inna au iyyakum la nahudun au kullu dalalin to da haka ne sai kullu man ma fi samawati wal ard kullu كتب على نفسه الرحمه وبيجي تعالى يا وجب تاو كان رحمه لفظ كتب على نفسه وجب تاو وانا سنة فضل اجل سوى قضاء معنى يا ذركس كو يا مكن تدع رحمه بك ذكرها فضلا منه وتدوم فلا سبحانه وتعالى بعد ان سوى اقوى ولا ايكي ديك دولة اكثر وفيه تلطف في دعائهم الى الايمان اتكن wannan bayani akwai tausasa harshe وجن كلا su zuwa ga imani su waɗanda ba su yi imani ba ubangiji ya wajabta wa wannan ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim na abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta a can wani littafi da ke wurinsa a al'arfi yace inna rahmati taghlibu ghadabi a wani riwayar inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata tana rinjayar fushina rahmata ta riga fushina ubangiji ta'ala ya riga wata sa kansa rahama an gane ku shi yasa rahamar waɗanda suke samun ta wato san waɗanda suke rasa ta yawa ba ma wanda a wannan wata jumla ce daban Allah ce lalle zai tara ku ya zuwa ranar tashin kiyama liyajziyakum bi a'malikum ya muka sakamako da irin ayyukan ku la rayba fihi shi wannan yini ranar kiyama yini ne da babu kokonto a gare babu kokonto a gare shi wato dangane da mummunai kenan ba wai dangane da kafirai ba jam'ukum wato tara kudin babu kokonto a cikin sa aw yawmul qiyama ko kuma a ita tashin kiyama din zuwa ta din ita ma babu kokonto cikin sa alladheena khasiru anfusahum fa hum la yu'minun lalle waɗanda suka kafar da kawunan su da ta'arudi halil azab kai da suka bijirar da kawunan su dangane da kusan ubangiji tunda ba su yi imani ba مبتدا ما لا يتي wannan mubtada ne alladheena kafaru anfusahum khabaruhu khabar din sa shine fa hum la yu'minun su ba za su imani ba ai fa kutranuhum adamu imanihim tabi wasu ita ce rasin imanin wato wannan kamar baya da labari ne ga wani samfuri daga cikin kafirai waɗanda Allah madaukakin sarki ya riga ya san cewa ba za su yi imani ba illal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartakum am lam tunzirhum la yu'minun illal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'adim wannan wani samfuri ne daga cikin kafirai Allah yake ba da labarin sani shi game da suka kawo cewa ba za su yi imani ba an gane ko ba waɗansu gungu ne na kafirai aka ware ka waɗansu ne daban waɗanda Allah ya san su da haka kuma yake lallacin annabi dan kar annabi ya fata rai in ya kira su dan musu ansa ba dan su an riga an gurtar ba za su imani ba su ga lafi وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم دلائل التوحيد كده wato dalilai da ke nuna tauhidi walahu ma sakana fil layli wan nahar sakana ana nufin abin da ya zauna abin da duk ya samu zama bil layli a cikin dare wan hari da kuma cikin yini abin da duk ya rayu cikin wannan zan guda biyu shi ne dare da rana lahu ballatar Allah ne to na bude wanda ba cikin dare ko cikin rana kuma ko na da ake mallaka sa ne komai da komai amma take wala ma ka kana fil laili wan nahar ai ma Allah fil laili wan nahar abin da duk ya rayu ko abin da yake da matsuguni a cikin dare ko cikin rana dukkan sa mallakar Allah ne ai kullu shay'in fa huwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu ko wani irin abu Allah shine rabbu dinsa malikinsa wa khaliquhu shine malikinsa wa malikuhu ko mai kai mallakarsa wa huwa as-sami'ul alim ubangiji shine mai tsufantuwa da sifar as-sami'u wato mai ji kenan lima yuqalu dangane da abin da ake fada al-alimu sannan kuma masani ma yufalu dangane da abin da ake aikatawa ko abin da aka fada ya ji abin da kuma aikatawa akai ya sani sai kenan قل أغير الله أتخذ وليا ما في السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل كتير سوء غير الله أتخذ وليا ينزو ولن الله في ذلك أمتين متى مكينا ولا دلو كتير دنكي دفوكا سيء انكورين فدني إتابة من هواي ba zai ba yadda ku kuka riki gumaka kuke kai koke koken wajen su ni ba zai riki gumaka in kai koke koke na wajen su ba ni sai dai in kai wajen Allah kadai a ghayra Allah attakhidhu waliyan wani Allah kuma shi zai rika a matsayin waliyina mai dukkan lamari da mai taimako na wato istifham ne na inkar kira ana buduhu har yanzu in ce zan bauta masa fatin samawati wal ardi alhalin ko Allah ne wanda ya kaki halittar samai da halittar kasa ma'ana mai igon halittar sama da kasa shine ake roko idan an tashi roko shi ake neman taimako wajen sai an tashi neman taimako shi ake neman agajin sa wanda ko bai halitta sama ba bai halitta kasa ba to labuda ya kuna ajiza dole zan to magajiye ne amma mahalicin sama da kasa shine wanda ke da cikakkiyar kamala shi ke da siffofi na yabo da siffofi na kamala da samawati wal ard wa huwa yus'imu wa la yut'am daga cikin sifofin ubangiji shine ke kiyaswa wa la yut'am ko ba a ciyar da shi shi ke arzikawa shi ba a arzikawa ba a arzika inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati matin da ya da kibayi ba wai dan su ciyar da shi ba ba dan su tara masa arziki ba ba a dan hikima daya dan su bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudayyin domin shi yudayyin ne wala yusa Allah take ce suwa ko ba a ce da shi wanda ba Allah ba ba a ce da shi za a ciyar da shi duk wanda ba Allah ba sai sa duk inda mutum ya kai da kamala da girma yana bukatar ko muride su masa hidima wanda ya dauki nauyin kawo kafa duk wata wanda ya dauki nauyin kawo kefane wanda ya dauki nauyin zuwa umara duk shekara wanda ya dauki nauyin kujera eh, kujira wanda ya dauki nauyin rigar sallah hatan kofi na mata kayan yara biyan kudin makaranta ya zama yi ba mu ya zama yi ba'am kenan wato a nan gurin daga cikin sabbobin ka na gajiyawa ma wannan ya iya yi da kasa sai dai yi masa. Ba ya kamata yayi kazar kazar yana da rumfa a kasuwa ko yana da ofishi ko yana kwadago ko yana noma ko yana kiwo to Allah kalli ya samu wani alkamalul insani kamala ta bil adama amma lokacin da ya zanto yana kwance ma zaune wanke goma biyar. ko da wannan da ya tafi zagin rufai'a da ya tafi zagin wani ne mai yake ce masa ita ta ilma karima la tarhal li bughyatiha wa fa innaka anta sa'imul kafi yace in kaga ana halin girma ko ba gefe guda ba ta sai sai wa qawt zauna nan inda kake ka da gona ba ka da rumfa fa anta sa'imul kafi kai sai dai a ciyar da kai ko sai dai a maka tufafi kai na kamala ta to mutum da yake bukatan ce bane na gidan ya kai masa to kuma shi zai baka gafara dan Allah mutumin da yake bukatar riga sallah kuma shine zai masa gafara kuma shine zai yi gaba baka aljanna kai ka shige masa gaba ya sama ta fa sai ka shige masa gaba ya samu riga sawa shi kuma ya wannan dan Allah da atamfa da riga sallah da sai banan yau da gobe da aljanna wanne ya tsada mai arhan baya iya yi ba sai da ka shige gaba ya samu yayi maka mai tsada aiwa wani ka tunda sauran aiki kin wal a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatira as-samawati wal wa huwa yut'imu wa la yut'am ubangiji shi ke cewa ba a ciyar da shi ay yarzuqu wa la al jawabu ansar wannan tambaya shine ba zan yadda ba in riki wani Allah wanda yake wannan ansar wannan tambaya shine wato ba zan yadda ba in riki wani Allah a matsayin waliyi na mai tsanta lamari kul katil inni umirtu an akuna awwala man aslam ni fa an umarce ni in kasance farkon mai mika wuya farkon mai shiga musulunci kafin abin nan da nake kiran ku zuwa gare shi ba wai ku zan kira ba ni in koma gefe guda ne na riga ku shiga so nake ku biyo ni ga ta farkin gaskiya yake annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ka bai ku sallah sai ya fara yi aikata sai ce sallo kamar ayyukan wani da yake ku yi aikin haji sai ya tafi tare da kai sai ce ku zo an ni a nan ka tafi da ya a fita jihadi sai kuma ya fara fita da kansa bai sai ba ku je ku yi sallah ku je ku yi azumi wannan shari'a ta ku sai da magari ne kuma yana da hakika zan yi ni kadai dan Allah mutane su rinka fahimtar yadda Qur'ani yake wallahi ka fahimci Qur'ani ba wanda ya so ta da kai duk abinda annabi ya sa mutane ke da yi kuma amma ina ma'anar wani kuma ya zo ya sa ka abu kai ya ce wannan gama garin mutane mu in abu to mu muna da hakika mu muna da ilimin batini gugu muna da zaki da aka ce ku ganin yi barna wannan ku da ku da zahiri da ku muna da bashi to annabi duk zahiri ne su ba sallallahu alaihi wasallam da su ne farkon mai mai kauya inni umirtu an akuna awwala man aslama to wannan ba yana nufin annabi shine farkon musulmi ba dan wadan suna iya kafa hujja da wannan duka da cewa annabi shine farkon musulmi ma'ana shine farkon halitta abinda ake nufi ana awwalu man aslama min hadhihi al-umma farkon wanda zai bika wuya a wannan al'umma ta karshe ni domin kafin annabi da ma an yi musulmi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salam ya kana lahu rabbuhu aslim qala li aslamtu li rabbil alamin aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub biha ana banihi la na kuma zuwa ga al-milla المفهومه من قوله اسلمت المله الاسلاميه كده ذاك تي وسيتي دقيقة كده يقول دسك وسيتي ده مسلمتي ده kowane sai ya ce wa yansa ya bani ya inna allaha safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum ya ku musulunci tunda kowane annabi da musulunci ya zo annabi Musa wa kala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala allahi tawakkalna rabbana la tad'alna fitratan lil qawmi zalimin annabi Yusuf yace tawakkali musliman wa alayka lil salihin fa akhadna man kana fiha min al-mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baytin tunda kun kawo su cikin a ce annabi ba shi ne farkon musulmi ba farkon musulmi cikin wannan al'umma Muhammad amma tun da kan da annaba da suka gaya kowa da musulunci domin inna dina inda Allah ya kul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal mushrikin kuma lalle ku kar kasance minal mushrikin wato ainihin cikin mushrikai din bala ce man aslama lillahi min al ummati ai ana fardun min afrad al umma wa lastu bi ma'adin amma bihi ni din nan sai ne daga cikin daidaikon al umma wato ta fuskar yin imani da Allah ba zan zanto ba a gefe in daina yin abin da nake so su fa yatruku ila shakkin sai wannan ya bai zuwa ga a samu shakka fi tarafu alaihim wajen ta yaya zan samu dauka a kansu in sai ku yi alkhairi ne kuma yi in ce ku bil jari ne kuma in ki gudarsa ta yaya zan samu fifiko a kansu yadda zan samu fifiko a kansu ku yi alkhairi sai riga sai su samu na riga su yi ku ne tantu jari sai su samu na riga su yi ne san da kaga wannan shine sai ka samu fifiko kan mutane a ce duk wanda yake yi alkhairi duk kuma yake yanzu zai samu fifiko ne kenan yanzu kamata ya rufe ya mai mu da mu kai ka zama ce shi zama muridi inda yayi farna amma mutum yake yi alkhairi yana so ya samu fifiko kan sai ya kai me san ki jami sai ne gare san ki riga ka ne santa to sai samu fifiko a kanka dan ya samu kamala kenan saboda kai amma yi kaza kai kadai ya to kai me yasa baka bai eh, to dan kai ni ina kan hakika ne kai kana kai shari'a kace kuma da lalina ya tani na kai shari'a dama Allah ce da annabi sun maja annaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kai kawai da kake baki ga ni ga wannan cikin wata sura suratul jafiya suratul jafiya ni ga wannan cikin suratul jafiya ka kuma ga wannan ci gaba babu aiki ba babu kuma da sai ci gaba Allahu inna ghaibu wa fi 'adaba فقد رحمه kun ka ce da su in ni asafu yana asai rabbi ina jin tsoro in har na saba ma ubangiji na na wa bauta wani sa ina jin tsoron azabar wani ne wanda yake mai girma ko kiyama annabi fa kowa jin tsoron Allah kuma da wannan ne ya fa kowa matsayi kenan a wajen Allah din ni da kansa yake ana wa atqakum ni na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mutum na na samun girma a wajen Allah gurgurdan yadda ya tsara shawarar jama'a zamanin sa kiyaye dokokin Allah da jin tsoron Allah din kenan ka ce da su ni ina jin tsoron azabar ne mai girma man yusraf anhu wanda duk aka kautar da shi bil kenan man yusraf anhu wanda aka kautar da azaba anhu gabanin sa ranar tafi kiyama yawma idan a wannan yini ba ka da rahima to hakika Allah ya rahama ya rahama shi a wata kira'a man yasrif anhu duka wanda Allah ya kautar da azaba gabanin sa sai zato yasrif fa'iluhu Allah subhanahu wa ta'ala ضمير وسيعود على الله تعالى بالبناء للقائل فقد رغبت لله أن يتكفك وذلك هو الفوز المبين وذلك الفوز المبين وأن كوتين الأبوتا وأن ديك مبيني أي النجاة الظاهرة وتوسيرة وجهك بين النسيرة وتو الله يكوتة مثل لك عذابا أرانا تاتي الكامة يا الله كوتة مرق عذابة وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسك الله بضر إذا هل أبنجي تعالى يتافيك دوت سوتا بلاء وتولى بلاء كمرض وفقر كمر talauci kamar kuma wata cuta ta jiki bala kashi falahu illa babu wanda zai yaye wannan cutar sai Allah din wa in yamtaska idan ubangiji ya nuface ka da wani alkhairi ka hadin wa ghinan kamar lafiya kamar wadata kamar samun mukami to fa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah mai iko ne akan kowane irin ma'ana wannan abin da ke nuna mana mulku durri wan nafi lillahi ta'ala bi yadillahi ta'ala nafu wa dur cutarwa ko amfani a hannun Allah yake أو تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله إذا هو بيجي يا نفاتيك بكري ما وند زي ياي مكا سيكي يقدر توتا يقدر تلوشي أغريكا ما وند زي سيبي مكا وند سيكي إذا الله يقدر مكا الخير توكيا لا فيا والمقام إذا كتام ما وند زي سيبي باهاك با دولة أبن يكا تاكا سيبتوني كوما الله سبحانه وتعالى في كدي in dai ka bake wurin Allah to babu wanda kuma zai zo firgitar da kai ba wanda zai razana da kai in dai ka fake ga Allah ta'ala to ne ce wa in yuzza bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir shi iko ne kan komai wa minhu masuka bihi wannan kuwa yana daga cikin ikon Allah din ya shafe ka da abin da ya so na alkhairi ko cikin sa wala yaqdiru ala rafihi an kadiru wani wanda ba Allah ba ba ya da ikon ya mayar da hannun agogo baya game da alkhairin da Allah ya turo zuwa gare ka dole sai alkhairin ya zo ko wani din nan ci. ai mun ta faɗa muna dan isarwa da gamsarwa cewa duk wani wanda za ka ɗauka a matsayin shi ke da amfani ko cuta sai ka samu cewa wato ba duka mutane da suka yi da ba ba haka bane ba idan ka ɗauki wani waliyi kace misali walewa ne shi ne ke da taska a hannunsa gaba daya ta cutarwa an amfanarwa to sai ka bincika ba wai a duniya gaba daya ba a garinka akwai waɗanda ba sa tare da wannan wali a garin ka kadai kar a je ko ina akwai wanda sun masa tawaye su kuma sun nada wani sun ce wannan shine ke tutarwa dan shine ke amfanarwa kai ka kada wannan ka rawa su ma sun kada wannan ta rawa ka ce na shine da auliyai su kuma sun ce na shine khatamul auliyai la waliya ba da hu ila yawmil qiyamah yanzu kowa ya zaga nashi a cikin yanzu ina adadin waɗannan wannan suka nada tawaba suna ci suna sha suna auratayya suna da gidaje suna da motoci akwai sojoji akwai yan sanda akwai immigration a cikin su ba ta tare da wannan waliyin naka da kai itikadi shi ke bayarwa shi ke alawa to ya haka suka samu kai ka tabbatar da ba ta tare da gaske ya yi to ya haka suka samu lalle ba ne yanzu kai da kanka ka tabbatar ba mallaka ka ne haka kai ma da kake tare da naka wanda kai wannan tawaye su sun ce nasu ne kai kuma kana tare da wani wanda ba nasu ba kana ci kana tayarwa kana ci kana sha kana sutura kana da mukami ko wancan wali da suka ce kike halawa kike ba ruwa ba ka tarbi to ya bi ta mutum sai kuma waɗansu suka zo suka ce duk wani yadda kuma ba a yadda da su ba ba ta ciyarwa ba ta cayarwa ba ta arzawa sun yi wa suka dawaye kuma suna ci suna ci suna auratayya suna da mukami a cikin gwamnati suna kasuwanci kuma duk an zauna lafiya ba abin da ya faru waliyan suka ce duk isa da akan ba abin da ya faru ko ba abin da zai faru ba Allah yanzu dan Allah duk wannan bai nuna cewa a sai duk wannan da aka ba su mulki ba su rinka goyo ba kawai ba ta wani yanzu a wurin tun da an yi tun da mun yi musu waye ba mun zo mun kare ba kowa zo mun shiri a nan haka ko kowa mun shiri ne wai mun shiri ne ba mun shiri ne to mun zo mun kare ko mana ci mana ta ko mana ta ashe yanzu bai saba izina gare ka da zane gajiyawar wanka tun da da yana da iskan yake kuffan da ba sai ta wani abu ba yana da ikon wannan sai ta kuffan duk gaba da jani ne malaka amma ba da wannan iko ashe abin hannun wake wa in yamtaska bi durrin فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير نعم سوره الانعام كده عند مكي اذا انت كوما تنكل تكل سوره يونس وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اذا انت كوما سوره النال وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون فقال لك ما يرجع هنوني با كل هنوني duk da aya ta gare kika wa huwa al fawqa ibadihi ubangiji ta'ala shine mai rinjaye al-qahir mai rinjaye bi ma'ana mai rinjaye fawqa sama da bayansa to wajen wannan fawqiyya din wajen suka ce ita ce fawqiyya ta mulki ta sultan la fawqiyyatu makan ahlu sunna wal jamaa suka ce fawqiyyatu al-ulumi wa ta sultan wa ta sha'an wal qadari ubangiji shi ne sama da kowa da fuskar rinjaye shi ne sama da kowa dan ya ta kan al'ada hmm. ba wani wanda yake sama sa cikin halittunsa shi ne sama da kowa a cikin zukatan wanda suka yi da suka yi imani shi ne huwa al-qahir fawqa ibadi hmm. ubangiji shi ke sama da bayinsa wa huwa al-hakim al-khabir ubangiji ta'ala shine al-hakim mai hikima cikin al'amuran sa al-khabir kuma gwani bi bawatanihim wajen sanin abin da yake cikin batinin su mutane kaza wahirihim can farza irin wato ubangiji ta'ala ya san komai cikin waɗannan ababu قل عن شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ Akina kun na da shi har yanzu na basu wani aji na ta yi wa kina yin baiƙin ko وإنني بريء مما تشركون مالك السورة مكية sanin ku ne dai wannan sura makkiya ce ta dakun nasa ila imani billah tana kiran mutane dan su imani da Allah wa tauhidihi su kai wa risala tana kiran mutane dan gaskata sako da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam wa tilka rasul su yadda kuma da gaskiyar manzon allazi huwa al-basharu allazi ya'rifunahu wanda mutum ne irin wanda suka sani فجاءهم بشيء غير معقول عندهم يزوم da wani abu wanda ba su saba da shi ba wurin fa yumkin an yaqulu Allah ta'ala wannan za ta iya sa su nemi shaida inda dan ne zai kawo musu sabon abin da ba su da sabo da shi zai bukaci neman shaida ala da'awa bisa ga da'awar sahabihi wannan da'awa ne da aka kai Allah ce kul ayyu shay'in akbar shahada kace da su aka in akbar shahada menene yafi girman shaida ما ليس تمييز محول عن المبتدا wannan kamar tamyiz ne wanda yake wato muhawwal akbar shahada wato kamar tamyiz ne muhawwal an al-mubtada wannan kaida ce tanawu ko kace da su Allah shahidun baini wa bainaka ma'ana in lam yaquluhu in ba su faɗa ba la jawaba ghayruhu babu wata wato ainihin ba wani an sai wannan kace da su Allah shi Allah shine shaida هو شهيد بيني وبينكم حين بيتنا أكان ميدكم على سبيل كيف تقدر تجد wajen kulillahu shahidun baini wa bainakum wato akwai irabi guda biyu da malamai cewa abin nan imma dai kace kulillahu shahidun kun Allahu shahidun sai zanto Allahu mutada shahidun kuma haka kuma gani ko malamai na nahawu suka ce lafzul dalala ana shine mubtada shahidun kuma kabar ma'ana da aka ce ayi shay'in akbar shahada wani abu ne mafi girman shaida wanda zai zame shaida bisa ga cewa ni manzo ne zuwa gare ku wa kuke so ya zama shaida kafin su kawo shaida mafi girma sai Allah ce Allahu shahidun shi Allah ne mai shaida din da duk shaida mai shaida bayan ta Allah ma'ana in kun ki gaskatawa kun tsare ta kuke ni manzo ne to Allah ya bada da kanta wa kuma wato ku kun ce ba manzo bane ne Allah kuma ya bada da ni manzo ne yanzu sai da ku ta cewa ni ba manzo bane da sai da war Allah ta cewa ni manzo ne wata za ta faɗi ta Allah da Allah da ita ce ni akbaru shahada ita ce akbaru shahada an gane ku. to shine sai suka ce Allah dalala a wuta mutada shahidin kuma sai zanto kaba waɗansu su kuma suka ce a da aka ce ayi in akbaru shahada sai suka ce kulillah ka ce Allah wai ba ta ce shahidin nan ba sai zan so shahidin nan khabar ne na wani mubtada daɗin daban wanda ake kaddara shi huwa bai baini wa baini domin da ka'ida idan an yi tambaya irin wannan man inda ya kasance zai nuna nan sai ka ce ne zai wa ya shigo yanzu sai wa ya fita zai ba za ka ce ba zai ne ya shigo zai ne ya fita kai na nake domin kalmar shigowa ta riga ta gabata a cikin ne tambaya da haka ba a bukatar ta cikin ne an ina fata mai kamar can wa ma qadara Allah haka kadri iz ma anzala Allah ala badrin min ce kul man wa wa wa la aba'ukum sai ce ka kada na kul Allah ba za ki ba kul da wa anzala daga daga kadara walillah magana ta kai nan ma ayi kai in akbar shahada walillah sai zan to shine akbar shahada ne amma a ce walillah shahidin ya zo ne mai kin suka ce dan haka wato wannan shine zance mafi dacewa dan shi zai dace da wadansu ayoyin alqur'ani domin sai zan to shahidin sunan wato kabar ne nonon da huwa shahidin bai yi wa bai waɗancan kuma su maganar lairafin farko suka ce lairafin mu baya bukatan takadiri sai na kuma yake bukatun takadiri al-asl fil kalami adamu takadiri wala yasaru ila takadiri illa li daruratin tujib zalik asali magana ba ta bukatan takadiri dan ne kin kaddara an bai ta mu ne mun ga mun inda da ko kuma sun je sun yi tafani a lairafin kulillahu shahidun bayni wa bayni wa uhiya ilayya hadha al-qur'an wato an yi mun wahayi zuwa gare da na wannan alqur'ani li unzirakum bihi domin in yi gargadi da shi gare ku wato yana magana da mutanen da ke raye a zamanin sa wa man balag da wanda qur'ani zai isa zuwa gare ku ko da ba ni na kai masa shi ma dai gargadi na ne zai karba an gane ko ai aqabul ala balil unzirakum wannan wa man balaga din wato aka bi akan balil unzirakum ai wa man balaga bil qur'an min al ins wal jinni wato da wanda wannan qur'ani zai kai gare cikin mutane da aljanu a duk inda yake na zo da ilimi daga gari ko da ba ni ya samu ba ko da wani ne ya isar masa da haka annabi ke balla zuwa ne wala aya a innakum la tashhaduna anna ma allahi alahatan ukra shi yanzu ku kuna masu shaidawa da yarda bisa ga cewa tare da Allah akwai wadansu allolin daban yanzu kun yarda da wannan kisa ta hamu ta mutu annabi a ba cewa tare da Allah akwai wasu waɗanda kuma a bauta musu ko wata kuma ta zama ta gaske ban yadda da wannan ba ma huwa da su abin bauta guda Allah wa kuma lalle ni na barranta daga dangin abin da kuke aikata wato abin mamaki aqida ta wala'i da bara'i duk a makka aka fare yanzu wannan a makka ne surkul al'am kaga makkiya lokacin musulunci bai kafa daula bai yake da sojoji yake da sarki amma tare da haka sai annabi ya fito yayi tawaye ga yin abin da duk ake bauta ba shi ne bari sai ya karfi wai je ya je wa musulunci cikin wannan dangin bautan da suke san bai gari wa innani bari'un min mimma tushrikun ni inna ina mai barranta na aikata na fito daga dukkan abin da kuke farkar da Allah da Allah da kuke hada shi da Allah wajen bauta ke min al-asnam na wato alhin gumaka تتكلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا أن الذين آتيناهم الكتاب وقد muka بهم الكتاب وهم علماء اليهود والنصارى دون ما لمن يهود النصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata da rake su waɗannan da muka bai littafin ya arifuna ku suna sane da shi to kiwa kuma lamar suka ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san shi a cikin at da da sifofinsa wadanda suka ce ya arifunahu wato sun san shi to hakikanin sani shi littafin nasu wato ba jahilcin littafin yasa suka bijire ba a da sai suka suka bijire ba wai dan sun jahilci sakon da ke cikin littafin ya arifunahu ma'ana suna sane da shi ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi na'atihi fi kitabihi sun san shi da sifarsa da ke cikin littafin ruya annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lamma qadima madina an ruwaito cewa lokacin da annabi ya zo madina wa aslama abdullahi bin sallam wa ta abdullahi bin sallam ya musulunta kana lahu umar sai wannan ka ce da shi inna allaha anzala ala nabiyihi bi makkah allazina atainahum al-kitab Allah ya faɗa ya saukarwa annabi fatin yana makka wannan aya allazina atainahum al-kitab zuwa fa kaifa hadhihi ma'rifatu wannan wani irin sani Allah ke nufin kun yi ko malaman yahudi tunda Umar bin Khattab yana wannan magana ne izna da cewa Abdullah bin Sallam da bai ne kafin wani irin sani Allah ke nufin kun qala Abdullah bin Sallam ya Umar Abdullah bin Sallam yace ya kai Umar laqad araftuhu ila ra'aytu hakika na gane annabi lokacin da na ganshi كما أعرف مني كما يتنظر كان wa ولا أنا ni معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم مني ببني يتي كينا ما غاني النبي صلى الله عليه وسلم بشكوكم فكما جئت لك غاني دانا فقال عمر يا عمر كيف ذاك يتي دم لك شاكا كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول الله حقا إذا نكتب تركي من قال الله لدي ولا أدري ما تصنع النساء إذا أمام ذاك من تم يسكينا أنا كان أبا نتبه هكا أكد أنت تقول الرواية هو عبد الله بن سلام وهو قوله تعالى كما يعرفون أبناءهم وتجيني بدل الله تعالى كما يعرفون أبناءهم ta Allah ce allazina kafiru anfusahum fa hum la yu'minun lalle wadanda suka tabar da kawunan su fa hum la yu'minun ba za su taɓa imani ba ai fa kufranuhum anfusahum madhum min al-iman wato abin da yake da tabewa tabar da kawunan su shi da rashin yin imanin su wato shi ne tabar da kawunan su suka yi ستتم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته wa man azlamu mimman iftara ala Allah kalima wani ne mafi zalunci a ban kasa ma la la ahada azlam ba mafi zalunci a ban kasa mimman iftara ala Allah kadhiba sama da wato an dai wanda yake kirkar ya yi jina ma Allah ta'ala bin sabab shirki ilai sai dai jina ma Allah abokin tarayya to wannan shine mafi zalunci a ban bi ko kuma ya kare ta ayoyin ubangiji sunan alqur'ani إنه لا يفلح الظالمون يسأل الأمر يكي الظالمين بلا تقل أبو تباع أبو أن الله بمكي أما الظالمون أنا أمن أبو ما تشرك دوك أن تقل أبو تباع أبو بلا تكي أما بلا تقل إن الله لا يسر أن يترك به ويسر ما دون ذلك لمن يترك إنه من يترك بالله فقد أرم الله عليه الجنة وما أرم النار وما للظالمين من أنصار تجلت ويوم نحشرهم جميعا ثم من الذين أشركوا عينا وساعة ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا ambata musu ranar da za mu tara su jami'an gaba ɗaya su so mutane wato na farko da na ƙarshe ثم نقول للذين اشركوا sannan mu fada ga waɗanda suka haɗa Allah da wani wajen bauta tawbihan don a kunyata su sai Allah ce su aina ina dangin abokanan tarayya alladhina kuntum taz'umun irin waɗanda kuka kasance kula riyawa cewa za su ce ku a gaban Allah za su shigar da ku aljanna za su samu muku matakada ina suke aina shuraka'ukum alladhina haka za a tambayi duk waɗanda suka yi shirka ina waɗanda kuka hada da Allah wajen bauta to daga nan fa ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم وأولا لوكتي uzurin da za su bayar ba zai zama komai ba illa an kalo face sai ka sun ce wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah ubangiji mu ma kunna da mu ba mu shirka amma nan su wannan shine uzurin da in sun bayar a karba wato fitna a nan gurin ana nufin ma'azira uzuri da za su bayar kenan gaban Allah an da ko waɗansu malaman suka ce wato fitna a nan gurin shine jawab jawab na iktibar don fitina shine wato ainihin jarrabawa da aka maka an san jarrabawa an san tambayar da aka yi musu tambayar baya ita ce kuma shirka akum alladina kuntum tazunnu jawabi na wannan shine sai ce wallahi rabbina ma kunna mukri haka za ku rantsa to lam takun din nan bitai wato lam takun fitnatuhum wa quri adliyai aw ta qira'a lam yakun fitnatuhum بالرفع وقوات فتنتهم كما هي قراءة بالرفع وقرئ بالنصب أو تقراءة فتنتهم أو تقراءة فتنتكم ده زي ما أنا نقوم وعطايا sai idan an ce fitnatuhum sannan takun fitnatuhum domin wato fa'idan mu'annas ne to sai kasance shi ma fi'ili zai zama mu'annas fa idza kana al-fa'ilu mu'annas la budda an yakuna الفعل مؤنثا يعني تأنيث الفاعل يترتب عليه تأنيث الفعل فإذا لم تكن فتنة دون فتنة أنا مؤنث ذاك الفعل ما يكون مؤنث إذا لم يكن فتنتهم sai zanto fa'ilin mu'annas ne amma ga su fi'ili ko me muzakkar amma saboda me suka ce la'anna ta'anis ko gaira hakiki domin ta'anis ne majazi ba ta'anis hakiki ba suka ce wa ta'anis hakiki idan ya zanto ta mace na bil adama ko duk abu mai hankali sai sai wannan mu'annas ne hakiki kenan amma idan abu ya zanto ba mai hankali ba kamar mota kamar bishiya kamar menene wannan sun ce ta'anis ne gaira hakiki a irin wannan lokaci sai idan ka ya halatta ka ce ta kun fitnatuhum ya halatta ka ce ya kun fitnatuhum duk wanda ka faɗa larabci yayi an gane ko illa an qadu wallahi rabbina ma kunna mushrikin jannati انظروا كيف حكموا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر duba ka gani ya kai wannan annabi ko kai ya kai mai karanta qur'ani duba ka gani ba kaza bu ala anfusihim yadda suka yi wa kawunan su karya da na fai shirki an gumsa yadda suka korewa kansu shirka suka ce so ba shirka ba وضل عنهم ما كانوا يفترون يا بكي مبدو أبن دسوة كفن كده سنة كده على الله إلى الله من الشركاء ندنجا أبو كلام كارية وشفاعتهم لهم دقوة وزن كيس دولا أبن يو يا وعيك لكم يا ضوبا بسكبا يسا سكيرا to wannan aya kamar yadda muka gafara a wajen darussan daban za mu ga mata ta karo da wadansu ayoyi dan anan gurin an ce sun balan ka sun kudratuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su rantsuwa cewa su bu shirka ba yanzu fa su jawo su kirka ba gaskiya ne ko karya ne karya ce yanzu kenan san koye wani abu an gane ko ubangiji ta ala kuma yana nuna ranar tashin kiyama ba za ta koye wata magana yawma idan ya yawaddu alladhina kafaru wa atawar rasul law tasawwa bihim al-ard wa la yaktubuna Allah hadith ba za su koye wa Allah wata magana ba ko daya nan kuma gaskiya ne ko san koye abin ya nuna kuma ma sun yi magana a wata ayar kuma aka ce la yu'zanu lahum fa yatazuru hadha yawmun la yadkun wa la yu'zanu lahum fa yatazuru wannan yana ne ba za su yi magana ba ba za a yi musu izini ba ballan za su kawo uzuri nan kuma sun kawo uzuri har da zuwa kuma to shi ne waɗannan ayoyi ba sa warware juna domin ranar tashin kyama a rana ce mai tsawo a wani wurin ka faɗo wacce magana bayan waɗansu lokacin kuma in an sake zuwa wata matsayar ka faɗo wacce magana duk su duka za su yi wannan magana a wani wurin za su yi wannan rantsuwar amma wani wurin idan an zo dole su yi bayani a wani wurin za ka kasa magana da harshe amma za a sa wato ainihin gaban jikin su magana al yau nafsi wa ala yau wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun tsawon ranar ke sa nan su kasa cewa kaza nan kan zo su ce kaza nan in zo faɗa kaza kuma an jiwa zama tijar da ka san duk wanda aka yi gaban alkali aka tsare shi wajen awa biyu ana masa tambaya in ba da gaskiya sai an gane tuka da warwara in an jima ke kaza bayan an jima kuma ke ce kaza sai ya tuka da warwara yana jin alkali sun ga ganin wannan to haka an tsare mutum a kiyama yau ya ce kaza wata rana kuma ya ce kaza in an jima kuma ya ke cewa kaza bayan ka kace kaza ke kaza ba wai qur'ani ke warware kansa da kansa bane a duk halin sai kafin fi mari yadda dama a duniya suka zanto cikin rikici a lahira ma cikin rikici a duniya da suka so aibata annabi sai karba su ta kasa tuwa wajen ya za aibata shi wadan su ce kai wadan su ce majnun wadan su ce kai duk wannan ba kaga amrin mari sai suna cikin shekara ko da nan bayan da wallahi bayan ma cikin shekara to haka Allah ya ramata kan kansu wannan shine an da malamai ke bayarwa dangane da dangantakar wannan aya da ayoyin da karanto an sa ta biyu suka ce a'a siffofin kafiran ne daban-daban akwai kafiran da la yaktumu da Allah hadisa su wannan za a turka kansu dama ba da ba su ma isa su koyi komai ba komai sai sun bayani akwai kafiran da za su koyi din nau'i ne wato ala asalafu kafar an gane ko akwai kafiran da za su ne musu gabatar da wuri ko wanda ba za su kaza ba yadda ayoyin suka zo wannan nau'ika ne na kafirai shine yasa ayoyin suka nau'antu ba wai kafiran da bi jumlatihim ba a bi anwa'ihim wa ikamihim an bayyana ko duka da malamai suka kawo wannan dan kore cewa dai kan ka ta cewa babu kana su cikin alqur'ani ba wato warware juna cikin ayoyin alqur'ani ko ta mu zama cikin ayoyin alqur'ani haka babu wannan cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka babu wannan tsakanin qur'ani da hadisi duk wanda ya fahimci tukka da walwala cikin Qur'ani ko tsakanin hadisi ingantacce da hadisi ingantacce ko tsakanin hadisi ingantacce da aya to ne ya fahimci haka sa ce ta sa ya kasa fahimtar daidai ya fahimto kuskure a wannan lokaci sai ya zargi sa kai ya zargi hadisi duk wanda ya ce hadisi ya tukaro da aya to sa ce ta tukaro da juna amma hadisi da nan bai tukaro da aya yi zai samu wanda ya ilimi wanda ya fi sanin Qur'ani ko hadisi zai wayar masa da kai amma ko da ce wannan aya ta tukaro da hadisin sa ce ta tukaro da juna amma Qur'ani nan garam hadisin annabi kuma nan dara eh duk guda biyun ai kowanne ingantaccen magana ta amma ta farko ta jirin jayi dai suke take da asar daga Abdullahi dan Abbas wannan ta biyan ishtihad wadansu malamai ne daga baya cikin malaman tafsiri amma ta farko ta cewa al-qiyama mawaqif wannan magana sai sabita daga Abdullahi dan Abbas ثم بين هذا الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة sannan Allah zai bayyana halin kafirai dangane da mu'amalarsa da annabi a فقال سألة ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم من يستمع إليك daga cikin kafirai akwai wanda yake sauraro zuwa gare ka idza qara'ata yayin da kake karanta alqur'ani anna ala qulubihim akinna sai dai mun sanya waɗansu murafa ala qulubihim a bisa ga su. wato aghsiya kina murafa dan idan nake ba an yafqahu dai da ba za su fahimci alqur'ani ba an gane ko wa fi adanihim waqara haka a cikin kunnuwansu kuma akwai wato ainihin kuruntaka ai samama fala yasma'una sama'a kabulin ba zan saurari qur'ani ba saurare na fahimta قال الكلبي الإمام الكلبي كتوا اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف والهرب ابن عامر وأنهم gungu na kafarai wannan adadin da aka ambata sun kasance suna taruwa a wurin annabi yastami'una alqur'ana suna sauraron karatun alqur'ani a boye faqalu lin-nadr ya aba qutaybah ma yaqulu muhammad sai suka ibn al me kake tsammanin annabi Muhammad ke faɗa kana ki ma adri ma yaqulu غير اني اراه يحرك لسانه ويقول اساطير الاول kitabin da ke faɗa dai ba sani ba ni dai kawai na ga yana jiddo sa yana koro wadansu tatsuniyoyi مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية tambayar da na kasance ina faɗa muku dangane da tarihun da suka gabata wato karni karni suka wuce in ba ku labarin mutanen da shi ba haka yake baku وكان النظر كثير الحديث عن القرون الماضية في النظر إلى الهرم وتمتن من يوى اللاباري تاتنيوي وأخبار هذا اللابار متانا فقال أبو سفيان إني أرى بعض ما يقول هذا abu su jani a lokacin sai tun ma akwai sai mutum da bakin ba yace ni na ganin wani sakin da yake faɗa ba gaskiya ne fa qala abu kan na la tuqir bi shay'in min hada abu jahl yace a'a karfa ka tabbatar da wani abu ba lafi wa fi riwayatin al wani ahwadu alaina min hada a wata riwaya abu jahl ke mutu shi ba alkhairi da ka tabbatar da gaskiya abin da annabi ke faɗa ko wai su mutu ma gaba ɗaya shi ba alkhairi wa ahwadu shi ne ya fi sauki na musiba sama da ake ya mutu a takaice dai wannan malamai suna kawo wannan kuka da cewa kafirai suna zuwa su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata kisar daban wannan din da ita wannan ibn hijam ya ambaci cikin littafin sirra da shi da sauran malaman cewa akwai lokacin da gungun kafiran maka guda uku suke ratsewa suna saurara annabi da dare kina karatun Qur'ani wancan bai san yan uwansa guda biyu sun zo wannan ma bai san yan uwansa guda biyu sun zo ba da annabi ya kammala kiyamul layl ya kammala karatun Qur'anin ka shi kenan sai su dawo da sai su sadu a <laughs> sai ina kan jiyo kai kina gani <laughs> da karshe sai suka yi su baki cewa karba sake zuwa kaga yanzu muna zuwa koyi yanzu idan wawaye sai zama mutum musulunta sai ka mun tabbatar da shi a <laughs> su masu wayo da kawai suka sake mai dawa har su uku sun tabbatar da gaske ne amma hasara ta hana su imani yastabi'una ne amma ubangiji ya abin ya san rubiya cikin zakatan su Allah tsare wato ba za su taɓa fahimtar abin da suke karanta ba shi ne an yi wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi azanihim waqar wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha da za su ga kowace irin aya ba za su imani da ita ba kowace irin mu'jiza ba za su imani da ita ba sai da mu'jiza ta Isra'ila da Miraji lokacin da annabi ya dawo ya ba da labarin kare karita suka ce to ai tarihi ya nuna ba a kuka yin tafiya da shi zuwa can batun ma yana yaro yanzu idan muna zo mu kure shi mu tambaye shi yaya tsarin ginin masjidul aqsa ya yaya kofofinsa ya wundunansa yaya kazafinsa suka rinka tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma nan da muke tabbata gare shi ya nuka ba su an ta sai sai tamfar ga shi abin a gaban sa yanzu nan ba ya kamata shiga ta tashi ba amma duk da haka suka ce sihiri ne duk da haka suka ce sihiri dan a tarihin da aka gaba zuwa kan kasuwanci duk sojin da ake gawa ya tafi kasuwanci kasar jam girgije ya nuna masa inuwa ya sai gindin wata abin ko magaruwa ta dau ganye wata ta zai fita ta dau na ma Allah da halittu jato shi da barka asali a tarihin da kuma zuwa kan inda za su ga kowace irin aya ba za su yi imani da ta ba hatta idza ja'uka har sai in tudo wurin kai jajilo ka. sai ka ji suna musu da kai suna jayayya da kai يقول الذين كفروا وأن زوجة بطل ذكر هنا جوا إن هذا إلا أساطير الأولين أظن أن تكذون تيبا كل يبني با إلا أساطير الأولين فكي تاتنيوي كريري كريري نمتنا فرقو كالأبائيك والأعاجيب أساطير بالك على وزن أبائيك والأعاجيب جمع أسطورة كما جاءت إلى كلمة أسطورة إذا أساطير أسطورة وتتاتنيا إرمي ثم مي ده هي تقول يا كبار كبار Wa dan kwaikwayo ne aka amma ya sa kuka ya sa ta dariya hmm. to wannan shine ustura ce fasin ya ce amma mai kaman gaske saboda wanda ya kisa ta ya iya kisa fasin to duk a wannan ala wajen ustura kenan kamar ujuba wanda dan uhu a aji ubuka dan uhu a bahi ustura dan uhu a tafi an gane ko in haza illa ta haka ke to illa ta jin tsoro ko kine وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يشركون إلا أنفسهم وما يشكرون وهم ينهون عنه وهم أنا الذين لهم أزواج كافر مكة ينهون عنه سنة أنا ittiba annabi sallallahu alaihi wasallam bin annabi shine an gudun suna hana mutane bin annabi wa yan'auna anhu kuma suna ne san shi ma'ana suna an wani yayi imani da shi kuma su ma suna ne san shi ba ta imani domin na ana nufin babu da kenan yana azama ana yabu yabu an gane ko ya tabaduna anhu kenan ai ittiba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fasaran farko kenan wakila a wani kaulin suka aka yanhauna nasa an tahkiri suna suna hada mutane cutar da annabi suna bashi kariya limakana su yi inda saboda matsayin su wurin su wayan aula an amma kuma su ne nisanci su da su imani to shi da aka ce in ka tafi fasara farko wa hum aula anhu suna hada mutane bin ka wayan aula anhu kuma su ma da nisanci wannan kafara maka kenan idan ka dauki fasara ta biyu wa hum yanhauna anhu suna hana mutane cutar annabi wa yanhauna anhu amma tare da kuma su kin imani da zuci ne ta kai to wato wato kan abuna abula abu abu talib wanda yayi ta ba kariya iyakacin kariya amma ko bai imani an fahimta ko ko da ke biya sun ce ya musulunta daga baya amma kai ya ce hadisi bukari yana da musulunta ba ayin qur'ani ma tana innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah yahdi man yasha wa huwa ala bil mutaqin wai zuwa abin da zaka ba ce ya musulunta wai dan kar amuna wa baban Ali bin Abi Talib gara shi a musulunta da shi ko da dai ya dan da Allah ya kalla ban zama ta wala ta zuwa da sun muzra to ai abin nan da laifin wani baya daukar nan kasancewar baban ya mutu na kafiri wannan baya rage masa komai a wajen Allah yi alidin wannan dan bai rage da komai nan da sa wajen Allah an gane ku ba zai da shi da da wato wala da da kuma da wa Allah insan illa ma in alheri ne sai aka وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا Allah ce ba komai suke halakawa ba illa an kusa wani sai kawunan su kadai billahi an da zai da suke ne san san annabi din li anna dararahu alaihim domin cutar yin hakan zaka koma zuwa gare ne wa ma yusrun amma su ba su san da cewa sun ci kansu to kuma sai anan abinda muka fada zama daidai Allah ya samu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ta a cikin dan uwa za su karanta wata kalmomi na larabci a littafin mutala sai an zo tafsiri sai mutum ya rubuto kalmar ya ko me ma'anar wannan to a wannan kuma bijirar ka daban ba a cikin darasi irin wannan ba tare da fatan wato za su kiyaye da kuma waɗanda dai za su ɗauko wani darasin da aka yi na wato ainihin abin nan wani karatun da mun kuma ci tambaya a nan gudu shi ma sai sun ka bari tambayoyin a wancan darasin tambayan farko da za mu sa wannan yake cewa me ya fasaran wannan ayoyin ayan farko kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangiji ta ce kullu man alaiha fanin duk wanda yake kan kasa fanin mai karewa ne ma'ana dukkan wani halitta da ke sararin duniyar nan zai kau duk da an ce man wanda yake man kila wani zai ce tadullu alal uqala tana nuni ga masu hankali amma ya tafi kowa da kowa da abu mai hankali da mara hankali tun da man nafi ke kan wajen cewa tana nuna al uqala amma ana amfani da ita lokacin a da zai asir da haka anan gurin tamilatu lil uqala ko da al uqala dan Allah ce wallahu khalaqa kulla babatin min ba fa minhum man yanki ala ba kaga yanki ala batni abin da yake dan ciki amma Allah ce man da cewa ma yamshi ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أرض an gane ko saboda yake man akan kawo ta a talibai da aka da aka wani yake cewa marartu ala tir baqaitu ala tir bil qata'in marar nabi fa qultu wa misli bil bukai jabir asir bal qata hal man yu'iru dana abu la'alli ila man kal awitu aqim hal man yu'iru da lahu yace asrbal qata ya ku taran furtiya ya ku taran hasbiya hal man yu'iru da lahu a cikin ku akwai wanda zai bani aran fuske la'alli ila man kada hawaitu a tsaye zan zana garin masoya garin ya mun nisa sai da aran fuske a shahid zai ce hal man ya kawo man ligar ukala kala ne ne sirbal qata wato garke ko taro na kuciya ko abin eh to kuma me aka ce da ba dai duk ba da haka da gane anan man da da Allah ke kullu man alaiha duk wanda ke kan kasa daga cikin halitta a zai kare inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina wa yabqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka ta wanzu ذو wal ikram ما ابو تل الجلال وتبوايا والاكرام الاكرام انا زي بيتم انا اما الاكرام واتو دكرم شيء ما ابو تل بوايا ما ابو تل كرم دي شيء كرم مجاك ولقد كرمنا كوكما <laughs> الاكرام يدنتو وانت اي كرم يعني الذي يكرمه إباده المؤمنين وذلك بالعباده له وعده لا شريك له wanda bayan sa mamune suke gina shi to duk wanda ka dauka yi wal ikram wato mabucin karam zul jalali wal ikram to a nan gurin wannan aya tana nuna sumbantuwar Allah ta'ala da fuska fuska irin wanda ta dace da shi wanda ba ta da kamanceceniya da sauran fuskoki laisa kamithlihi shay dole ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar maka abin da yasa muka ce fuska a nan gurin kai yanzu a nan gurin yesu zama in mun zo tafsirin mu na ash'ariya ta ce wai da baka wai baka da rabbika zul jalal ikram ta ce ne ai za ta wato za ta ubangiji ne zai wato ba wai fuskar ta ba saboda suna jin tsoron kuka Allah da ne fuska sai ce ta ubangiji to amma ku kalli ayar yabqa fi'l mudari'un marfu'un bi dammatin muqaddaratin ala al-alif liquluhi من الناصب والجازم mana min zuhuriha at-ta'azzur yanzu ba ba karanta na wuce to wajhu fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira wa huwa mudaf rabbi mudaf ilayhi wal kafu harfu khitab mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab dul sai badal ne bayan na wajhu ba haka bane ba zu domin na gurin marfu'in ne da ka sai zan zo badal ne kafin bayan ne na wajibu wajibu zu to kaga anan gurin wajihu mudaf rabbi mudaf ilayhi ba haka bane ba idan aka ce wajibu me kenan Rizka, rabbi me kenan ubangiji amma idan kace wajihu kace zaki ake nufi rabbi kuma na nufin kuma da ubangiji kuma ya zama me kenan larabci ne ya zama mai ina ba goma ita da haka rabbi da matan ta dullu alama za. ala da wajen kuma ta dullu alama za. sifa sai ya zanto wajen rabbi rabbika mudaf wal mudaf ilayhi min babi idafati sifati ila al mawsuf biha ina ba da goma ita a can karshe Allah sai tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram tabaraka ismu rabbika sunan uban albarkatun sunan ubangijin ka yayi waita albarkatun sunan su suka yi waita sunan wa ubangiji to ta ka ce zil jalali zi nan yana bin ismu ko yana bin rabbi me yake bi rabbi sai zan to rabbi din kuma shine ne zil jalali wal ikram a nan gurin an siffanta fuskarta da cewa tana da jalala tana da ikram a can an kuma zatinsa cewa yana da yana da yana da ikram wannan shine abin da yake zahirin larabci shine abin da yake kuma zahirin abin da wato sunan suna ta tafiya kai tun daga lokacin annabi da aika tabi'u tabi ba fara yin wannan tawilin ba sai da shari'a wata bi wajen rabu da ce ai za kuna su kore ba Allah subhanahu wataala ta ba ubangiji kuma abin kuma annabi ya tabbatar da ubangiji na da sifa an bayyana to saboda haka wannan zai kace yana da ba amma ya kace wannan yake biyo kansa na habba ta zuka ke alam rabbu rabbu ai zuka alam ai shi mutum bai zama yawan bayanin ne ba mu je duk muna kan titi ne kai ba wanda yake wani abu ne idan ka ce rabu ya zama alam na Allah to to me ne ma'anar da zamu samu sabuwa akan abin da na faɗa sai ka san zuwa ka fi zan Allah aya ta gaba ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin wannan yana da kyau wannan tamboyi ne masu lafiya na san me yasa yace me ma'anar wannan kira ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce ya kai wannan annabi hasbuka Allah ubangiji ya ishe ka ubangiji ya gamshe ka kenan baka bukatar me ba ka bukatan wani sa wa man aka min almu'minina da waɗanda suka bi ka cikin mummunai to wa man ittaba'aka da wanda ya bi ka min almu'minina cikin mummunai wannan mantan ma dubi ne alama ga Ma ma'tufin dai alama ga على لفظ الدلالة على الكاف ايه على الكاف على الكاف على الكاف الاقتصار فإذا كنت إذا أنت معطوفا على الكاف يا يا نبي حسبك الله الله يقول وحسب من اتبعك من المؤمنين ثم الله دي sai dan to Allah ya wadace ka haka kuma ya wadace waɗanda suka bi ka ne cikin mu'minin wannan idan ka ce man dinnan ma'tufun ne ala alka wajen hasbuka sai dan to Allah ta'ala fi ka wa fi man tabaka min al-mu'minin kama Allah ce fa sayfika wallah kuna ba da zafin to wannan saukan wannan shine yafi dacewa shine kuma zai tabbatarwa da mutum akida domin hasbu haƙƙi ne na Allah shi kadai ba za a wuri samu hasbi amma waɗansu sai ce hasbuka Allah wa man tabaka mu'minin sai zan man tabaka mu'minin ala a nan sai ma'anarsa hasbuk kafika Allah wa kafika man tabaka mu'minin Allah ya ka haka waɗanda suka bi cikin mu'minin sun ka zai yi ba wannan sai domin haƙƙin da Allah an gane ko to ina zamiri yake ana kawai ka mu da zamirin mu dai ne sunan da zamiri kuka billah ba idan mu zuwa ne ba daman dama da allazi da allazi wannan zamanin ne ko asma ne zahira ko kuma zamiri kenan ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند فيل شهر هذا دي سنة موصولات مجاهد إلى سنة wa man yasabaka mu'mina abin da ke nuna wannan fasara akwai aya cikin sunan tauba wata aya ce wanda take nuna hasbu lillahi wahdahu alhasbu haƙƙin da Allah take wani ba a cewa hasbuka fulan sai dai Allah ka haƙƙi hasbi Allah ba wannan aya ba ko da fitowa da ma'ana zaki cikin surat tauba wallahi to mana ilma ka tawalla Allah wa ita billahi ina arba ta kana ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله kaga nan sai aka inda wajen tariki ita'i sai ya zanto Allah na yi manzo Allah mana yi Allah na bayarwa manzo Allah kuma na bayarwa domin domin Allah sai ce walau annahum radu ma atahum Allah da sun yadda da abinda Allah ya ba su da kuma wa rasuluhu da abinda manzon Allah ya ba su yanzu anan cikin isa'i Allah da manzon da su wa qalu me hasbunallahu an ce wa rasuluhu sai ne hasbunallahu ne kadai na'am wa qalu hasbuna Allah sai kuma ke sayuqina Allah min fadlihi wa madha wa rasuluhu al lillahi lakin kun fahimci yaran da kyau kaga kenan hasbuka Allah Allah ne kadai wa man tabaka kuma hasbullah sai ya zanto anan gurin hasbuka Allah wato man dinnan wato ba dukun ya alka sai dai su waɗanda suka karanta na hawo irin na mutanen basara sai su ce da kai ai ba a yadda a yi akaci na suna na zahiri akan zamiri hasbuka ka anan gurin suna na zahiri ko zamiri zamiri wa man ittabaka man anan gurin suna na zahiri ko zamiri suna na zahiri suka ce ba da a ɗauki suna na zahiri a yi akasinsa ne a akan zamiri ba zai yi ba to amma nan ka'ida ce ta suka mutanen da karamu mutanen kuka sun saba musu suka ce da kira an yanzu da kuma ce babu to ta kaidin nan wai kuma ta tashi daga aiki in dai kusa yanzu da ku suka ce har a ba idza hajatil haida wa intaqatil ata fa hasbuka wa tahaka sayfun muhallad idza hajatil haida wa idan yaki ya kama wa intaqatil ata an samu rukunci da kafanin tsakanin mutane fa hasbuka والضحاك حسبك سيف مهند فحسبك والضحاك كذا فحسبك يا إشيت كأبو أبو جم يا كتمي والضحاك حسبك أنا بقول كاد إن مني دليل لي ضحاك اسم الظاهر أيات تبقى كمي دليل فحسبك والضحاك سيف مهند kaga shi kenan in kuma kana son kai iradi na biyu dan karka shiga wata ligiman ko ba ta fasara maza ce guda biyu na lawo sai ka ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu jumla ta kaciya in ta hata kare wa man tabaka mu'minin sai ka ce anan gurin man dinnan mubtada ne khabar dinsa man tabaka hasbuhu hasbuhumullahu kadalika ana kadar khabar din ma'ana kuma duk ta zame ma'anar sarrafa to wannan shine lirabi guda biyu daga cikin hanyoyin lirabi mun bayyana lirabi hudu ne karkashin wannan aya ka duba farkon zadul ma'ad fi hadith al-ibad ibn al-qayyim ya kawo su gaba daya wannan yake cewa Allah zai kasaro an fasa mu kuma layu ko an fakara wannan cikin tafsiri wannan ce cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak ubangiji ta'ala ya san cewa kana tashi da daddare da annaba ake kana tashi da dare kusa da thuluthi thuluthin dare wato kusa da kake bi bisa uku na dare ke wa nisfahu wani lokacin ka tsaya gandare dare wa thuluthahu wani lokacin thuluthin dare kake kai bisa uku wa ta'ifatu min alladhina ma'ak ha kuma da wadansu tawaga cikin waɗanda suke tare da kai su ma suna irin wannan wallahu yaqdiru al-layla wan nahara Allah kuma shine yake yake kaddara dare da rana da haka shi ya sarki yake tantance fatan su alima Allah tun su Allah ya san ba za ku iya gane rabin dare ko kace ɗaya bisa ukun sa ba ko kace bi bisa ukun sa ba taba alaikum da haka sai ya ce muku kiyamul layl abinda wannan ayar kin nawa da sai kiyamul layl a farkon musulunci wajibi ce akan kowa daga ba kuma sai Allah ya sassauta da kuma mustahabi aiki na falala ga wanda yake sai an bai dabo da wajibi ce da aka sassauta ta koma wato aiki na falala ga wanda yake sai wato ta na na alwujub kenan da aka fata ba alaikum fakara umma da yasra min alquran fata ba alaikum ana nan nufin ubangiji ya dawo da ku zuwa da sauki bayan sanani fakara umma da yasra min alquran da haka daga yanzu ku karanta abin da ya sauka cikin qur'ani ba wai kun sallata dare gaba ɗayan sa ba sunna ne kiyamul layli kina ku sallata wani bangare da dare ba sallatan dare gaba ɗaya ba to shi ma'anar fakara umma da yasra min alquran wannan aya fakara umma da yasra min alquran da ita Abu Hanifa fi kafa hujja kan cewa karanta karanta Fatiha ba dole bane cikin sallah

wannan hadisi ne na a Qur'ani ko mutawatir ne dan su suka ce wannan hadisin ya kawo ƙari akan wannan nassin na Qur'ani nassin Qur'ani aya hadisi kuma ce kawai nassin Qur'ani ce ku karanta abin da suka na Qur'ani wannan hadisi kuma sai yake cewa Fatiha to fa'idan da Fatiha kadai sai aikar da mutane kan Fatiha cewa ta wata ba karanta ta wannan ƙarin bayani ne wanda aya da ta yi ba to idan hadisi ya zo da ƙarin bayani a wurin su to su a ziyaratu ala nafsi naskun da aka kan lafiya kenan idan wani nafsi ya zo ya kawo kama abu da babu a wannan nafsin da ya gabata to wannan ya tafi wancan kenan a wurin su kun bayyana da kyau sai suka ce to shafi shi ko wannan hadisin ba zai tafi wancan ayar ba dan hadisi mutawatir ne hadisi kuma hadisi ahad hadisi da aya mutawatir ne hadisi kuma hadisi ahad ina ba da ko fahimta to duka su dai ka'idoji da aka gina wanda ba an Allah gane su ba farko ziyara ala nak cewa nasun wannan jari musalla wannan kuma ku duba cikin littafin fiqh akwai littafi guda da wani malami yayi a jami'ar Madina az-ziyaratu ala nafsi haka kawai yake wa littafi da sauransu wannan kuma sai mutum ya wani da kai da wannan ka'idojin dan karo ne ka boja da wannan kan ba dole bane karanta fatiha nasi ya zo daga bakin annabi dole sai an karanta fatiha ko fatiha sai an karanta ta kowace haraka ba ba waɗanda suke cewa ba wai za a karanta ta ne a mafi rinjayen sallah ma'ana in ka karanta a raka uku a sallah mai raka hudu ba dole bane a raka ta hudu sai karanta fatiha wannan ma magana ce mara asali mara tushe daga bakin annabi فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل wa تنهر bi بنعمة ربك فحدث to ba amma yatima fala ta ta al yatim shine maraya maraya kuma shine duk wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya kai ga balaga mutumin da bai kai ga balaga ba mahaifinsa ya mutu mutane ko namiji wanda ya gama raya amma in bai mutum ya balaga ba a sa baraya a nafin a yaren shari'a musulunci kire a yaren kulewa da goma cewa na baraya baraya amma da shari'a an ce baraya ba dan ka hakokin da ka bata ba baraya ce wannan ba sai da bai da wata da daban ko maskala ko alfaqar ko ibnu sabi ko algari wannan dan da nan nan sifar amma da ake abin da ba maraya ba baki a kawai ya kace karuwa 20 23 a duniya ma ya kace mutu wannan ba maraya ba maraya shine wanda da kai da balaga sai ma hakin ta dan uwa ta kuma tarsa kuma ta hayar zai ba maraya ba dan uwa aiki ba aiki ne kewa ba uba ne ne kewa da mai kawo kafani da mai ga sallah kowa idan zai yi sani uba ko wajibi ka ne fa amma yatima fala ta tahar maraya karkar jayi ka kan haƙƙin sa karka tuce shi karka zalunce shi karka handle masa dukiyarsa wa amma sa'ila fala tanhar mai roko kuwa karka karka masa tsawa ma'ana karka kyare shi ka zanta shi in ka ga dama ka baki in ka ga dama ka hana shi to amma masu roko iri biyu ne ko roko da shari'a ta yadda ko roko da shari'a ba ta yadda mai roƙon da shari'a ba ta yadda ba su ma ta kana su kaga yanzu mai roko irin wanda muka san roko a kasar Hausa wanda zai roƙo suna ko wajen daular aure duk wanda ya zo zuga shi to wannan almadadi ne kenan da larabci ko a aikin shari'a wanda annabi ta yi kudu suka sa kuwa sakamakon da zaka musu kenan duk wanda ka tsoya ka ya dan wani jikan wani ya bai kwana kaza dawa da kai binni ne annabi yake sakamakon ka cika hannu da kada ka watsa in ka haka ka ansa umarnin annabi kuma kana da lada wallahi mun gane wannan na biyu mabarata masu allazi wasu idan larura ta sa mutum ke bukatar abinci sai a taimaka masa duk wanda ya mayar da bara kuma ta zama sana'arsa da ita yake tara kuɗi to wannan kuma shi ma ya shiga cikin layi na masu roƙo wanda bai halatta ba wannan annabi ya tsoratar da shi cikin wani hadisi ce mutum ba zai gushe bai na roƙo har sai ya tashi ran tashin kiyama babu nama ko ɗaya a fuskar sa ko tsoka zai tashi da kwarangol ɗin fuskar gobe kiyama amma mutumin da larura ta sa ya roƙa wani zai iya ruwa larura ta faɗo masa yana da aikin yi yana da sana'arsa amma sai larura ta wata faɗo masa ko aka masa sata ko aka masa gobara ko lokaci guda a kore da yake kafin ya samu wani eh wata yi da larura dai ta faɗo masa ko ma dai kuma larura dai wanda take take saboda haka sai ya zo dan ya kawo kukansa wajen ka taimaka masa da wani abu kwanan masara kai kwanan masara biyu wanda abu da zaka yi dai kai an gane ku saboda abin da ya sani wannan bayanin irin wannan aya wa amma sa'ila fala har maroki ma sai zo ya daga wa amma sa'ila amma maroki fala har da mata zawa ne wato gaba في أموالهم حق للسائل ما الذي واحد na da darzaki wai su ma da su a cikin da wannan ku wanda ya mai da bara ta zama sana'a ta da gobe da ita zai yi sana'a ya jari wani har yana in ka buka ba masa makin makin ana mata abin da ba amma kuma duk yana bara kullum da danja wannan ko kuma ba ka bari kai da kike wa'azi ka ji tsoron Allah ka daina bana inda ka zaba da halatta dan mutum yana gurgu ba ce bai kira bara haƙƙin kasa ne haƙƙin gwamnati ne haƙƙin jama'a ne haƙƙin masallaci ne haƙƙin kungiyoyin addini su ba wata aiki irin baki na gwamnati ko saka ma ko gyaran takalma yana daga zaune ba zai iya wannan ba zai iya wannan yin takalma ba zai iya akwai kawo ina zai iya da yawa haƙƙi ne na musulmai haƙƙi ne na jama'a da gwamnati su samar wa irin wannan aiki a ilmantar da shi ya san Allah ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kansa ya san duniyar ya san addinin sa akwai abin da masana addini wannan wajibi ne yin wannan amma samuwar wannan mabaraka din ba alkhairi bane da kasa an fahimta ko ku bari in kammala wannan wa amma sa'ila kana kanta abin da ake nufi dai ya za roke ka in roko na gaske ne wanda muka faɗa saboda larura kar ka ta masa sawa in kana da shi ka bashi in ba ka da shi ba faɗa maka magana ki ka kaulun ma'ruf wa kula kan khairun min sadaqatin yatabawa asan wannan sai ka faɗa masa kikkiawa dan haka Allah ke cewa yamma tu rabanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum mai shira faɗa musu faɗi mai sauƙin ji kaunan mai sura ke da dadar maganar da babu muna ba a ciki ita ya kamata ka faɗa musu ka kullum kaunan mai sura shi ne wani talaka ya zo wajen Umar al-Khattab yace ya Umar al-Khairi ta janna اكسب بنياتي وامهن وكلنا من الزمان sunna yace ya kai umarin alheri gaba daya yace Allah bai saka maka da aljanna amin uksu bunayati wa ummuhunna ka mun tamba in je in wa ana mata ta farko tare da uwarsu wa kullu na min zaman junna ka zai mana garkuwa daga farmakin da zamani ke kawo mana sai ce umar ka dauke idan na kifa idan na kifa yace idan abu abdullah al-sunna dan kace shi kan abu sai da gata yace idan gata ko kuma sai ne idan ga ta bai kunu ma da تتي تكون أنهامي لتسألن يوم تكون الأوطيات هن وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة إما أنا أقول لك بارو ومتى ذات الليل za ta بعد ذلك كومي كان دشي أتارو جيكي أنت أتباكا a tambaya mai kai da ita iri na sun zo ka su ko baka taimake su ba a tara dukiyar ga wanda aka ba dukiyar a tsakiyar dukiyar to a wannan lokacin matsayi ko wuta ko aljanna hmm. akwai ta wannan ka fara shi da kuka yi kira wuce bai wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'mar ka kuma ka faɗe ta annabi ya bayyana cikin hadisi yace in Allah ya baiwa bawa ni'ima yana son ya ga alamun ni'imar a tattare da shi ka akwai mai mako yana da kuma sai maki yana da kuma sai maki ba za gani ba rigarsa ba za gani ba abincinsa ba za gani ba abin da dinsa ubangiji na san in ya baka so ka sai ka ya abin da kawai ba a kai kada ya nan kamar da sai lakaran amma akwai mai bala'in mako wanda kullum zan sai kara masa wani da annabi ya ciki wai kar a gane da ake cewa iya cin hatsi yawan iya cin hatsi ne eh, ne kawai in bai kyau masu kisa zuwa kimar sun za masa suna sun kyau suna ne mai dama mai gaji da ka ga ranar da suke faɗa iya yanzu to kifa mai gaji idan ya fada kuma sai kiwa ta faɗi to kowa zo doka ya yi nama bargawa ya suke faɗa to da ka san farko ka tuna kyau ka mai kyau ka yi azumi ka yi sallah ka ciyar da miskini yatiman za mu karɓar da na'au miskinan sabil ne masallaci makaranta kai ayyukan alkhairi wannan shine duniya annabi ya dukiyar duk kake uku ce abinda ka riga ka ci ka ko abinda kai tufafi ya zama tsumma ko abinda kai sadaka shine zai wajen Allah to shi kenan kai ka san kuma dole sai ka sai daga kuma ka san dole sai ka ne sai ka sassara to sai kai daidai yadda ba za ka za ka wuce haddi na yadda sai a cikin ba kar kai isra sai kai daidai yadda ba za ka shiga cikin alfahari da takama ba sai kai daidai waje da daidai ka kai adam ka kace kyau ka jami kyau ka hawa dinka wanka kuma ka kiyaye aikin Allah shi kenan kai taraka kyau ta ajiya kanka a cikin akawun ta na lahira akawun din da idan ka ajiye naira daya mai da ta ɗari bakwai wani akawun ne gidan nazarin kwallo ba suna ajiyewa mai da ɗari bakwai kuma ta yi tafiya wallahi zai ku liman ya ba ɗari bakwai sun za ta ba zai ku liman ya sha Allah wa ta'ala ne to mai dabara sai wannan mara dabara kuma shikenan sai ta gani dai bare ta da siya tuwa ne bare ta da siya tuwa ne ana nan ya fara kuɗin yana fara tunanin yanzu za a fara ci kuma kwanakin sun kare da kuɗi sun taru kan za a more miliyoyi da kwanaki sun kare to sai a yaki na wanne za a fara mutum za a fara za a fara ko raban gada ba wanda za a fara abu na karshe ya jama'a alfatin da ya wuce na ba da sanarwar cewa na dakatar da karatun kitabu tauhid na ranar lahadi da sifatu da nabi sallallahu alaihi wa sallama na ranar talata abinda nake dakatarwa ba wai an fasa karatun bane dindindin waɗansu matsaloli suka bijiro min da aka dakatar har ya zuwa koren wasu su wuce gaba ɗaya insha Allah sannan in koma in ci gaba ko matsalolin su matsala da alaka da karatu suna da alaka da karantarwa da aka da na dakatar da kammala zuwa bayan sallah ina nufin bayan sallah lai insha Allah ta tsora to amma tunda ba ku da hakuri wannan yayi magana can wannan yayi magana can wanda zai yi zagi wanda zai ayaniya wanda zai ce ki daga yau ma ya gina sauraron Ja'far amma duk ba da Allah yake ba duk wannan sakonnin sun zo kuma wannan zan sakonnin ba shi ne ta kuma a koma wannan lahadin ba ba shi ne ta kuma a koma talata mai zuwa din ba sai dai bayan sallah dan ni na riga na san iyakacin abin da zai iya na san abin da ba yi ba duk dan adam yana da limit na iyakacin ikon sa yana da limit na iyakacin kudurar sa yanzu kaddara tun daga can wurin da na fara da nan gurin ba na iyakacin yi na ba yanzu ba da wanda za ka yi zo dole ya ci ba kuma to to amma dai a yi fushi a damuwan nan ba shi ne ba ya kamata da wanda ya ji abin bai masa daɗi ba hanyar warware matsala kullum a kafar hausa ita ce mutane suke rasawa Ke sa sai muke yin kuskure da yawa a addini mu yi kuskure da yawa a shugabanci da siyasa saboda mu yanzu da mutum ya zo ya laifi a nan gurin da kuma ina ganin shi ba dole ne ba dan adam ne dan wala amma sai ka je bugar shi dura ta yana ganin kai ina ganin kai amma ba zan yi ba sai na je turke yanzu wannan a tare da rajin a bugar da ba za ka warware wannan da ba masalar da yi ba da haka bane ba in ta je fage in yi surutai in ta je wannan majalisa in yi surutai wannan ba shi za ta warware matsalar ba in har na gamsu abin da yi ni ban ji daɗin sa ba shi ke nan zuwa same shi a lokacin da ya dace a lokacin da naga yana cikin nishaɗin da yake zai ke saurare da in ba ba haka ba in nemi ma appointment da ki ina son ganawa da kai ta musamman ko ni da kai ko ko mu gungu na masu sauraron karatu lokaci kaza muna da wani abu da muke son mu fara amma ba mu lokaci rana kaza shike na sai awa ɗaya awa biyu muna ganin sanarwa da akai nan dai karatun da mu jira shi ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza da haka me hikimar haka menene larura shin laruran kai kadai da zaka warware ta mu ji sai mu baka lokaci haka warware shin laruran akwai taimakon da zamu yi maka ta warware mu ji dan mu taimaka maka ta warware shin kai lafiya ce shin ba lafiya ne shin menene wannan duk mutane sun suka haka sun gamsar da kai cewa na farko dai dan Allah ke sun gamsar da kai dari da dari na farko kuma suna kaunar da sun gamsar da kai cewa lalle suna sun ba da wani darasi wanda kowane malami ba kai kadai ma zai samu kwarin zuwa daga wajen wajen aikin sa na ba amma babu wanda ya haka ko a telefon ko mutum daya ko biyu ko uku wanda ya zo ya nemi ya bayar da shawara daga yau ne a juma'a na gaba da wani uwa yake cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu shi ma sai haka nake to ka bari sai mun zo gida ma ta tsama nake amma dai duk wannan surutan tun kafin in zo ba na gari ma duk sun je mu ka san mutane sun iya yada barna amma ba su iya yada alheri ba ita barna dai wannan in kana son barna kar in dai barna kake son zaka ba sai ka ji gidan rediyo religion da biyu ya ke barara biya kuɗin mota kawai daga ba ta zuwa fanke ka ba aiki ga haka ta labari kana faɗin barna adadin wannan wakilanka ke da su yada maka sai ka shigo wata sabuwa daban kuma zuwa bata daga ne kuma sai ka shiga sai ka cikin kaba sai kuma ka dawo zuwa bata daga nan sai ka tafi rijiyar lemo sai kuma ka dawo zuwa bata daga nan sai ka zo jakar sai ka koma bata ka labari a kunna ka zauna wurin mai shayi ka je ka zauna wurin mai balangu duk ayi da kai hayaniya to ka wannan ko da lokaci saboda wannan ba rediyo bane rediyo za su ce ba za mu kallon uku ko sau hudu amma ka za a biya mu waɗannan kwaliburori ne wata za su yi yadawa da tsarin dangi da tsarin bayani to saboda haka bai kamata ba yayin da duk wani ba wai ina ne wajen akai na ne kadai ba ina ne kan dukkan wani malami da zai karantar ko a nan garin ko a wani wuri ko yanzu ko nan gaba in yi wani abu wanda mutane sai gaba su gamsu da shi ba mafi kyau ba a ba kai kwamiti a masallaci ba ba kai kwamiti a nan wurin kusurwa da kan islamic ba duk akwai wannan sannan kuma kai kanka ba ka haɗa wasan zango da matar aiki da nata ko hudu ne ko ko ko goma ne a gaskiya malam muna son saduwa daga lokaci kaza menene a lokaci kaza da in mun zo kaji amma ba za mu ko Allah kalla awa daya yanzu na wani jihadi kuka yi dan kuka zama faɗin larori na kila ku gamsar da ni dalili kila gamsar da ku in ko gamsar da ni alkhairi gaba ɗaya ne ha kuma in ni ne gamsar da ku alkhairi ne domin ke dan babu wani kuma kurji a cikin zuciyar ku ko da ba to amma sai ka tafi kai zaki sai ka tafi kai hayaniya wani ne ta aje gaba dan sake sauraron karatun dan Allah wa ka riga in ka ki sauraron karatun shi ya riga shi Shi ya karatun yanzu sai ubangiji hana lada sai kai kai kai ka zo ka saurara to saboda haka wannan duk ina faɗa ne ba wai dan ina kullace da masu wannan surutan a zuci ba sai dai in tsoratar da su Allah kan tsoron Allah ba haka ake gyara ba yayin da duk aka tashi gyara hanya mai kyau ake bi a gyara to idan ka dauki wani gwanin ka kai ka ga gwanin ka ne ba a shekaran jiya yau sai ya farna sai kake gidi ki ara wada ko ba ka samu sabo ba to sai ka yi kenan kuma yanzu na kwarin da ba na da ciki in duk wanda ya bata maka rai za ka rabu da shi to ta ba za ka wayi gari ba ka da ta ba ka da mata ba ka da aboki ba ka da kowa sai dai ka zamanto tilo kai kaɗai a duniya dan dole sai an fata maka rai matar ka ce ka zo ka biya sadaki ka zo ka bata abinci so uku a yini kuma sai bata abinci ya kuma ka jure sai wani wanda ba ɗanka ba ba matar ka ba ba almajirin ka ba ba muridin ka ba ba ka kaza ɗin ka ba kuma sai ka ce wanda ka fara ba shi ta ce so haka kawai ba su ji ba ka da tunda dai an ga a arha kuma sai a yi sallah ko ba lokacin da ba da haka da mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da wani malami ne ko ma wani malami ne sai mu kafa kwamiti mu je mu same shi mu zauna da shi mu tattauna da shi wannan sai walwale mana matsalolinmu ba dan mutum na malaka ba cikin ba zai kuskure ba zai yin kuskure sama da ko ko wani yin kuskure kuma ko to amma duk da za a gyara shine hanyoyin da ake gina gyara ba hanyoyin da suka dace haka yana fata ubangiji ta Allah ya yi mana kuma kamar yadda na faɗa sai in Allah ya kai mu bayan sallah saboda waɗannan matsaloli in sha Allah ta'ala sai mu saura inda muka tsaya haka kuma shi ma tafsiri sai Allah ya kai mu bayan sallah nan amma na bayan road laraba mai zuwa zani shi ma daga lokacin zamu rike kuma sai bayan sallah